barkan da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar are cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka yammaci na juma'a yau 28 ga watan ramadan shekara na takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da uku ga watan shida shekara na da goma sha bakwai a kalandar meladiya domin ci gaba da tafsirinmu na ramadan da kuma rufe tafsirin na wannan shekara muna cikin tafsirin aya dai na 187 har yanzu <clears throat> a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara za mu sake ji wannan aya ɗin sannan sai mu karkare tafsirinta da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنتم أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون نعم Allah maɗaukakin sarki yana cewa uhilla lakum lailata siyamin rafathu ila nisa'ikum an halasta muku a dare na azumi arrafathu ila nisa'ikum ku sadu da matanku hunna libasun lakum su ai tufafi ne sutura ne suke a gare ku wa antum libasun lahun kuma tufafi ne sutura kuke a gare su alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah madaukakin sarki ya san cewa kun kasance kuna ha'intan kawunan ku fataba alaikum sai ya mayar da ku zuwa ga abin da yake mai sauki a gare ku wa afa ankum ya yalwata muku fal'ana bashiruhunna daga yanzu bayan kun ji wannan a rangwame da yalwatawa ba shi ruhunna ku sadu da matan kuɗin wabtahu ma taba Allahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku za ku samu a sakamakon saduwa ɗin na ‘ya'ya wa kulu wa shirabu ku ci abinci ku sha abin sha حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر har farin zare ya bayyana a gare ku daga baƙin zare a sababin bullowa alfajar mana har haske na wato alfajar ya bayyana gare ku daga cikin duhun dare sun ma'atin musuyama ilallai sannan ku cika azumi zuwa dare wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid amma kada ku sadu da matan naku a alhali kuna yin itikafi a masallatai ma'ana a lokacin itikafi ba a saduwa da mata da daddare Allah ya ce tilka hududullah waɗannan abubuwa da Allah ya bayyana iyakokin Allah ne dokokin Allah ne hukunce-hukuncen Allah ne fala taqrabuha kada ku yi kusa da su da wato ainihin sakaci ko kuma ƙetare iyaka kazalika yubayyin Allahu ayatihi linnas haka Allah madaukakin sarki yake bayyana ayoyinsa ma mutane la'allahum yattaqun domin su samu taqwa Allah madaukakin sarki yana cewa kazalika yubayyin Allahu ayatihi anan muka tsaya fala taqrabuha nan muka tsaya jiya dan haka ƙarin bayanin mu a gaban ƙarshe ne na aya din kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi kadhalika wato kamar wannan bayani ai kadhalikal bayan kamar irin wannan bayani da Allah yayi mai bayani da Allah madaukakin sarki yayi anan yayi mana bayanin abubuwa da yawa amma a lafuzza dunkulallu a ayoyi 'yan kaɗan duk abin da ake bukata a sani na hukunce-hukuncen azumin watan ramadan Allah ya dunkule su a waɗannan ayoyi ɗin sannan ga su ayoyin ba su da yawa amma hukunce-hukuncen a fili suke a bayyane idan za ka karanta su a tsanake ka yi dabburi a cikinsu Allah ya ce irin wannan bayanin al-imam tabari cewa kamar yadda na bayyana muku ya ku mutane abin da yake wajibi a kanku na azumi na sanar da ku iyakoki iyakokin azumi da lokutan azumi da abin da ya wajaba a kanku na yin azumi lokacin da kuke zaman gida da abin da ya wajaba a kanku dangane da azumi lokacin da kuke hali na tafiya da lokacin da kuke hali na rashin lafiya da abin da ya wajaba ku nisance shi a lokacin da kuke yin itikafi a masallatanku na bayyana muku duk waɗannan to haka nake bayyana hukunci da halalun ɗina da haramun ɗina da iyakokina da umarnina da hanina a cikin littafina hakanan a harshen manzona sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayani na alkur'ani mai girma malamai suna tattauna a dangane da wannan shi bayanin alkur'ani ya bambanta da bayanin mutane don haka ya kai marhala ko martaba na ijaz wato gagara koyo abinda ƙur'ani zai fayyace a aya guda idan aka barka kai ka faɗi wa irin wannan to sai ka cika shafi kana ganin baka gama bayanin abin da aka faɗa a aya guda ba saboda mai saboda bayani ne na Allah maɗaukakin sarki wanda ya fi kowa iya bayani shi yasa Allah ya siffanta alkur'ani cewa gwanin littafi ne an kai makura wajen tsara ayoyinsa alif lamra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir wannan littafi ne da aka kai makura wajen tsara da ƙera ayoyinsa sun mafussilat sannan aka yi bayanin ayoyin nan dalla-dalla kun ga ga itkan ga tafsil itkan an kai makura wajen gwaninta na jera waɗannan ayoyin waye ke yin wannan alhakim kaga mai hikima ne yake yin wannan gwaninta kaga an kai makura kenan sannan bayani ɗin fayyacewa ɗin wa yake alkhabiru yake alkhabiru shine masanin duk abin da yake a ɓoye shi ma dai gwani ɗin ne wanda ya san wato sirri da dalla-dalla na komai to shine yake wannan bayani ɗin to wannan shine irin bayanin da Allah ya yi a nan shine Allah yake gaya mana irin wannan bayanin haka yake yi wajen fayyace mana ayoyinsa gaba ɗaya al'imam muhammad abdullah daraz a cikin littafinsa annaba'ul azim da yake magana akan ijaz na alkur'ani ma'ana siffa na gagara koyo na alkur'ani mai girma sai ya faɗi waɗansu khasa'is keɓantattun siffofi na bayanin alkur'ani bayanin Allah maɗaukakin sarki ya faɗi abubuwa guda hudu wanda ya ce ba ka samun su in ba a bayanin alkur'ani ba na farko ya ce alkasdu fil lafzi wal wafa'u bi haqqil ma'ana taƙaituwa wajen lafazi da kuma kai makura wajen cike ma'ana kai mutum idan za ka yi magana to idan kalmomin suka yi kaɗan to ma'anan ba za su zanto suna da yawa ba amma bayanin Alƙur'ani za ka ga lafuzza ne 'yan kaɗan amma suna cike da ma'anoni masu ɗimbin yawa shi yasa ai duk kun sani cewa imamu shafi yake cewa duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar duka daga cikin abin da ya fahimta ne daga alkur'ani mai girma kenan muna da hadisai sama da dubu goma ko sama da dubu ɗari duk waɗannan hadisan bayani ne na alkur'ani mai girma in ka tattara su kaga kam ne ha'il mai yawa sosai ko to duka ma'anonin da ke cikin hadisin nan an dunkula su a cikin alkur'ani mai girma a cikin lafazza ɗan kaɗan ayi dubu shida da ɗori sannan abu na biyu ya ce khitabul amma wa khitabul khassa alkur'ani ne ya game wannan magana daga magari a lokaci guda kuma magana ga keɓaɓɓun mutane idan kana fahimtar larabci in ka ɗauki ƙur'ani da ka karanta za ka je kana fahimtar me yake faɗa sawa'un kai malami ne ko ba malami ba sawa'un ka ƙware a harkar tafsiri ne ko ba ka ƙware a nan ba za ka je ka gane alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ka fahimci me yake nufi kuma ya wadatar da kai abinda ka fahimtar nan za ka bautata wa Allah da shi haka nan malami wanda ya ƙure ya yi zurfi a ilimi idan ya zo ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin zai halarto ma'anoni masu zurfi gwargwadon ilimansa kuma zai ji daɗi ba zai ji maganan yayi yayi sauki sosai wanda irin magana ne da ake yi a kasuwa ko a wani waje ba irin maganar da ake a ɗakin ilimi ba to baka samun wani bayani da zai gamsar da gama garin mutum ya kuma gamsar da malami da ya kai ya yi zurfi cikin ilimansa sai maganan alkur'ani mai girma shi yasa komai yanzu mai tafsiri yana shan wahala dole sai ka lura da mutanen da suke gabanka akwai abubuwa wadda muke koya a harkar tafsiri wadda ba ma faɗan shi in mun zo mana tafsiri na gama gari haka nan saboda mai ba za a gane ba saboda mai za a gaji saboda mutum yana zuwa nan ya ji abin da zai ɗauka shi ya yi amfani da shi ko in ka zurfafa ta yadda za ka yi magana ne da hankalinsa hankalin nasu ba zai ɗauka ba don bai saba wato riyadar hankalin a irin wannan ɓangaren ba saboda haka malamin da za ka ga ya zurfafa sosai za ka ga ɗaliban ilimi ne kawai suke san karatunsa malamin da ko sama sama yake yayi wa'azi yayi wa'azi za ka ga garin mutane su suke son karatunsa saboda mai suna fahimta sama sama abinda za su ɗauka ya gaya musu to qur'ani ya hada duka biyu ɗin gama garin mutum in ya karanta zai fahimta zai ji daɗi mai zurfin ilimin in ya karanta zai ga zurfin ilimin nashi a cikin magana aya guda ce wannan zai karanta ta gamsar da shi wancan ma ta gamsar da shi kuma ya ji daɗi ba za ka iya samun wanda ke haɗa waɗannan ba babu wani littafi da ya haɗa maka wannan ya kai makura sai alƙur'ani mai girma abu na uku yake cewa iqna'ul aqli wa imta'ul atifa shine gamsar da hankali da kuma saka jin daɗi ma'atifa wato zuciyarka shi ma'anan a ilimi mana shi akwai al'uslubul ilmi akwai al'uslubul adabi al'uslubul ilmi shine irin yanayi da ake rubuta littattafai da shi kawai kana lura ne da yadda za ka gamsar da mai karatun ka yadda da abin da kake faɗa kun kake nan yawanci magana ne kake yi da hankalinsa kawai hmm? sawa'un eh, rubutun da za ka yi abu ne wadda zai sa shi ya ji daɗin karatun ko kada ya ji daɗi kai ba matsalaka ba ne matsalaka kawai mai abin da zai gamsar da shi sannan akwai rubutu da ake uslub adabi shi kuma wannan ba maganan gamsarwa ake yi ba magana ce ake yi ta yadda za ka ji daɗin magana ɗin kana karanta yana tsikarka kana jin daɗi hmm? ya sama farin ciki wannan al'uslub al'adabi mawaka inda suke waƙoƙin su abinda suke yi kenan ko su jawo hankalinka ka ji daɗi kana karanta kana jin daɗin karatun ma'anar na birge ka in ma na bakin ciki ne ya sama bakin ciki in na farin ciki ne ya sama farin ciki in na jawo hankali ne ya jawo hankalinka in na tunani ne ya saka tunani duk da yana tafiya ne da atifarka amma ba wai yana magana ne zalla da hankalinka don ya gamsar da kai wani abu ba to ko wannan ko wannan azancen mutane to amma qur'ani shi hada duka biyu din qur'ani ya ma faɗa ya cewa shi an sauki ya sauke ne kaumin ya ya'qilun ga mutane masu hankali ko so yana magana ne da masu hankali shi yasa musulunci ma gaba ɗayan sa yana sharadin ai magana da kai sai kana da hankali to qur'ani littafi ne na masu hankali ya ce kitaban anzalnahu liyadabbaru ayatihi ko wa liyatadhakkara ulul albab anzalnahu alayka mubarakun liyadabbaru ayatihi qur'ani littafi ne da aka saukar da shi mai cike da albarka saboda su yi tunani afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi allahi la yajadu fihi ikhtilafan kathira kaga wannan yana kokarin ya gamsar da kai ne a lokaci guda kuma ayoyin da suke gamsar da kai dan suna birge ka saboda sun kai makura wajen wato ainihin eh, kira kuma suna saka jin daɗi na musamman shi yasa wani lokacin za ga makaranta in suna rera karatun alkur'ani kana jin daɗi ba ka sani lokacin da za ka gi kana kana motsi kana motsa kanka haka na. ko su ma ma makaranta ɗin aiko za ga in suna karatu hmm, za ka ga suna suna motsa kai suna dan wani a rangwada haka nan saboda kawai daɗin wato ainihin karatu ɗin to ba wani littafi da zaka karanta wanda zai haɗa maka wannan biyun yana motsa ka kana rangwada sannan kuma yana magana da hankalinka kana gamsuwa sai alkur'ani mai girma sannan abu na gaba da ya faɗa shine albayan wal ijmal dunkule zance da kuma fayyacewa shi ma a maganar mutane haka ne imma an za ka yi magana ka yi a dunkule shikenan ko kuma in zaka yi ka zo ka yi a bayyane abinda ka yi a minti goma in ka dunkule shi sai ka yi shi a minti uku ko hudu in za ka fayyace shi sai ya dauke ka minti goma to yanzu da raz yake cewa uslubin Alƙur'ani shi aurensa ce bai yadda akwai wani abu itnab Alƙur'ani ba itnab a harshen larabci a balaga shine ka ka faɗi magana kuma da wani ɗori a kai ba shine asalin maksudin ba amma za ka ƙara ne saboda wani dalili ya ce babu wani abu ƙari a alƙur'ani saboda haka shi ƙur'ani ya haɗa bainal ijimali ne wat bainal ijimali wal bayan yana yin bayani amma duk da cewa bayani ne mai tsawo kuma a dunkule ke su ma'ana babu wani abu a cikin bayanansa wanda za ka iya cire kuma bayanin ya zauna daidai baka ji cewa an rasa wani abu ba a lokaci guda idan ƙur'ani ya yi bayani baka da wani abu da za ka ji ana bukatan a ɗora a kai domin bayanin ya cika ba za ka samu irin wannan ba ko sai a alƙur'ani mai girma bayanin da ya haɗa wannan shine Allah waɗannan khasa'is ɗin gaba ɗayan su Allah yake ishara akai kai a nan yake cewa kazalika irin wannan bayanin da yayi wato shi ma kamar yadda muke faɗa ba abu ne da zamu zurfafa ba saboda wani ba zai gane ba amma da zaka dauki ayoyin azumi din nan daga ya ayyuhal ladina amanu zuwa abinda muka karanta nan zamu iya shirye maka waɗannan abubuwan guda hudu din alqasd fil lafzi wa ifa'u bi haqqi al ma'na da khitabul amma da khitabul khassa da iqna'ul aql wa imta'ul atifa hakanan da albayanu wal ijmal to Allah ya ce irin wannan bayanin haka yake bayyana ayoyinsa ma mutane Allah madaukin sarki ya gaya mana wannan a wurare da dama a alkur'ani mai girma na farko dai shine anan inda zaka samu Allah yake cewa kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi ya faɗi wannan anan haka nan ya faɗe shi a inda yake magana akan haramta giya bayan Allah ya haramta giya ko kuma marhala na biyu na haramta giya a cikin wannan sura din sai Allah madaukakin sarki ya ce haka Allah yake bayyana kazalika yubayyinu Allahu lakumul ayat haka nan da Allah madaukakin sarki ya bayani akan idda na wato ainihin mamaci da ya gama bayani sai ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilun hakanan da ya buga misali a cikin suratul baqara da yake maganan cewa a ciyar ay waddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nakhil da ya gama bayani sai ce yi yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun hakanan a cikin uh, suratu uh, ali imran da Allah madaukin sarki ya mana umarni da mai riko da igiyansa wa atasimu bi hablillahi jami'an da ya gama sai ce kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun hakanan da ya bayani akan raban gado na kalala a cikin suratul nisa sai ya ce yubayinu Allahu lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim hakanan a cikin suratul al da ya magana akan kafarar rantsuwa da ya gama sai ya ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun a cikin suratul nur da ya bayani akan hukuncin shigan gida yaushe zaka shiga ɗakin mai gidanka ko mutum zai shiga ɗakin mahaifinsa ko mahaifiyarsa da ya gama sai ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum al wallahu alimun hakim haka nan aya ta gaba ya sake ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim sannan dangane da zuwa gida da kuma cin abinci wani gida ne zaka iya je ka ci abinci a gidan bayan Allah ya gama bayani wannan yace kazalika yubayyinu Allahu lakum alayati la'allakum ta'qilun wannan kaiwa makura da Allah yake wajen bayani duk yana faɗan ga abin da yasa yake yin wannan ɗin abubuwan su ne a ayyamu don mu samu takawa don mu samu takawa sai malamai suka yi ɗauka wannan kamar da sheikh ibn usaimin yake faɗa cewa ƙarin ilimi yana gadar da takawa saboda allah ya ce kazalika yubayyinu allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun haka allah yake bayyana ayoyinsa ma mutane domin domin su samu tsoron Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wannan sai ya nuna kenan cewa duk lokacin da ayoyi suka bayyana gare ka lokacin tsoron Allah ke samuwa a gare ka yace fadin Allah madaukakin sarki innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama yana ƙara tabbatar da wannan magana sai ce fa kullama zdada al-insanu ilman bi ayati Allah izdada tuqan duk lokacin da mutum ilman da ayoyin Allah ya karu tsoron sa da Allah sai ya karu ولهذا يقال da haka ne ma ake cewa man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf duk wanda yafi sanin Allah to yafi jin tsoron Allah madaukakin sarki a wani wajen Allah madaukakin sarki yana cewa la'allakum tatafakkarun domin ku yi tunani wani wajen taqilun wani wajen tahtadun wani wajen tashkurun wani wajen an tadillu waɗannan su ne bayani da Allah yake mana saboda mu samu waɗannan ne mu shiryu mu gode masa mazanto masu tunani mazanto masu hankali kuma saboda kada mu bata a nan duka waɗannan maratib ɗin na nan shine na ƙoli shine takawa kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi linnas ayat al'alamar dalla alal huda aya alamar da take nuna wa mutum hanya shine ma'anar aya a harshen larabci a alkur'ani mai girma aya na zuwa da ma'anoni daban-daban amma mafi yawa inda ayoyi ke zuwa ko aya ke zuwa a alkur'ani da ma'anoni guda biyu ne ma'ana na farko su ne al'ayatu tashri'iyya waɗannan ayoyin alkur'ani din ayoyi na alkur'ani a nan wajen abin da yake nufi kenan aga da ya faɗi ayoyi ya bayyana mana shiryarsa sai shi yi bayyana Allahu ayatihi ma'ana alamomi masu nuni zuwa ga shari'arsa su ne waɗannan al'ayatu tanziliya malamai suke kiransu su ne ayoyin da suke kunshe a cikin littattafai da Allah madaukin sarki ya saukar sannan abu na biyu al'ayat ɗin su ne halittu na Allah madaukakin sarki wadda suke mana nuni zuwa ga samuwar Allah zuwa ga kaɗaituwarsa zuwa ga buwayarsa da girmansa da ɗaukakansa wa min ayatihi خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم ألسنتكم وألوانكم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات halitta gaba na sammai da kasa wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayat hmm? wa fil ardi ayat lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun dukkanin halittu su bayanin da Allah yake mana dangane da su shine ta hanyar bamu abubuwan da zamu iya lura mu yi la'akari a cikin su shi yasa a wani Allah yake cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq da sannu za mu nuna musu alamominmu su ne halittun Allah ɗin ayoyinmu fil afaq cikin sasanin samaniya wa fi anfusihim haka nan a cikin kawunansu har ta bayyana gare su cewa wannan alƙur'anin gaske ne wannan saƙo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saƙo ne na gaskiya to anan yana nufin al'ayat al al'ayat at ne waɗancan su ake kira al'ayatul khalqiyya ko al'ayatu al Allah maɗaukin sarki yana cewa kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas nan sai ya ce ayatihi lin-nas ayoyinsa ga mutane wani zai ce a ah, amma da aka fara magana ɗin ba ya ayyuhan nas aka ce ba ya ayyuhan ladina amanu aka ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum amma mai sha anan da aka tashi rufe ayar ba shi kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lil mu'minina ba sai aka ce lin nas saboda mun faɗa mana cewa shi saƙon Allah maɗaukakin sarki ai ma kowa da kowa ne ba mummanai ne kadai sai dai mummanan su yake masu taufiki wanda ya masa taufiki sun karbi wato ainihin shari'a din ne amma bayanin shari'ar Allah yana yi ne ma kowa da kowa Qur'ani ya ƙunshi shari'a ma kowa da kowa ma'ana kowa idan ya yi dabburi aka koyar da shi ƙur'ani zai gane gaskiyansa gane gaskiyan daban aiki da gaskiyan kuma daban gane gaskiyan nan shine alhidaya al'amma in ba ku manta ba da muka yi tafsirin shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas yace hudan ne linnas anan wurin to hidayar sau mutane din shine hidayatu dalala wa bayan to anan Allah yana maganan bayani ne to haka yake bayanin sa filla filla bayanin sa ba kowa ne shi yasa ibn ashir yake cewa bayanin Allah madaukakin sarki li kullin nas ma duk mutane baki ɗaya to wannan shine uh, ai jami'a ayatihi li jami'in nas ma mutane gaba dai ba wai kawai mummunai Allah kaɗai yake kebance su da bayani ba abinda Allah yake kebance mummunai da shi shine tawfiki na karban bayanin da yin aiki da wannan da wannan bayani dan. wanda wannan aikin Allah ne shi kadai amma bayanin nan in kai ka dauka daga Allah zaka iya kowa ma wannan bayanin shine Allah yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha zaka samu a wani waje kuma Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim hidaya anan daban da hidaya a can innaka la tahdi man ahbab hidayatu tawfiq ولكن الله يهدي من يشاء هداية توفيق وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية بيان ودلالة وإرشاد النبي باكا إيه شرير ده wanda kake so ana magana ne da abu talib annabi yana san abu talib ya so ya musulunta ya yi duk abin da zai ya musulunta Allah bai ƙaddara masa musulunci ba Allah ce kai baka shiryar da wanda ga dama shirwar tana nufin bayani ne bai masa ba ya gaza ne wajen yi masa bayani ai annabi ya fi kowa iya wa'azi ya fi kowa iya bayani amma duk da haka ba shi yake yin taufiki datarwa da karɓan shiryar ba Allah kaɗai yake yin wannan amma shi zai muku bayani na ku gamsu ku gane da alƙur'ani mai girma shine wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi linnas haka Allah yake ta faɗa mana wurin surare ma in yayi bayani yayi bayani sai ce wannan bayani ne ma kowa da kowa cikin mutane kamar yadda ya faɗa a cikin suratu uh, Ali Imran da yayi bayani sai ce hadha bayanun linnas wannan bayani kenan ma mutane kamar yadda ya faɗa kuma dangane da Qur'ani shi ma anan yace hudan linnas kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin la'allahum yattaqun a ƙwa'idu a ke cewa da Allah yake faɗan wannan wal maksadu anna na hada sha'anullahi fi idahi ahkami wannan shine al'amarin Allah wajen bayyana hukunce hukuncensa saboda mai saboda kada wani abu ya shige duhu ma mutane kada wani ya je ya ce yana da wani uzuri ya yi tambaya akan wani abu na shari'a bai samu amsa ba da Allah ya kuna linnasi ala Allah hujja ba'da rusul so duk inda za ka yi abin nan an riga an toshe maka wannan kofa ɗin an yi ma bayani filla filla Allah madaukin sarki ya rufe ayar da cewa ya yi haka ne linnasi la'allahum yattaqun anan attaqwa malamai suna bashi fassara guda biyu fassara na farko din shine fassara sana na larabci la'allahum yattaqun kamar da at-tabari ya fassara shine cewa ubayyinu zalika lahum liyattaqu maharimi wa ma'asi ina musu wannan bayanin ne domin su guji mun faɗi takwa shine ka saka wikaya tsakaninka da wani abu ka saka kariya tsakaninka da wani abu yace ina musu wannan bayanin ne gaba ɗaya domin su tsoraci su guji su saka kariya tsakaninsu da abin da na haramta da abin da yake saɓo ne wa yatajannabu sakhati wa ghadabi domin su nisaci fushina da wato ah, abinda nake ki za su yi haka ne kuma bi tarkihim rukuba ma ubayyinu lahum fi ayati anni qad harramtuhu alaihim wa amartuhum bi hajrihi wa tarkihi yace domin za su yi haka ne ta hanyar barin fada ma abinda na yi musu bayani cikin ayoyina cewa na haramta a kansu kuma na umarce su da su guje shi da su wato ainihin nisace shi al'imam uh, abbahir ibn Ashiru yake cewa wannan allah madaukin sarki yana bayanin waɗannan ayoyin ne domin kada mutane su fada cikin saba masa mana da irin maganar attabarin kenan yace saboda me saboda in ba a bayyana wa mutane hukunce hukunce ba ba za su samu shiriwa ta yadda za su yi su aiwata ko su aikatar da waɗannan hukunce hukuncen ba ko kuma ma'ana na biyun la'allahum yaltabisuna bi ghayati imtithal wal ityan bil ma'murati ala wajhiha fatahsul lahum sifatu at-taqwa shariyya ma'ana na biyu kenan domin su samu taqwa menene taqwa din shine ya fassara yace domin su samu kansu cikin tsananin biyayya da aiwata abubuwan da aka yi umarni da shi a yadda aka yi umarni ɗan sai su samu sifa na taqwa na shari'a taqwa a shari'a malamai suna cewa shine imtithalul ma'murat wa istinabu al manhiyat yace saboda inda ba a bayyana musu wannan ba to za su aikata ibada dan ba cikakkiya ba kamar yadda Allah ya so in ko suka yi haka kaga dai za zama suna da uzuri ai ko in ba a maka cikakken bayani ba kai abu da tasgaro a ciki ai baka da laifi to duk da cewa وهم وإن كانوا معذورين عند عدم البيان وغير مؤاخذين بإذن التقصير كما بدا كما سد ليفين شيوا سن تويبا إلا أنهم لا يبلغون صفة التقوى سيدي حكا دي سابلاسو كي مقرابا وجن صفة نا التقوى سيتي معنى تقوى أنا سيتي كمال مصادفة مراد الله تعالى شيني تشيكا وجن داتشيوا da nufin Allah maɗaukakin sarki to mun yi bayani akan cewa takawa matsayi ne daga cikin matsayi na wato ainihin addini kuma shine ko ita ce matsayi mafi koli a cikin matsayin matsayin addini wadda mun yi alkawarin cewa in mun zo nan wajen za mu faɗaɗa bayani to kuma gashi muna so mu rufe tafsirin yau saboda ka faɗaɗa bayani akan wannan tana iya ba yanzu ba sai dai mu dai ƙara jaddada wani abu da muka ambata shine cewa kamar da Allah ya faɗa a nan dukkanin umar duk wani hani da Allah ya yi a alƙur'ani a da da yanzu ma na kafin zuwa alƙur'ani da ma bayan sauka alƙur'ani maksudin shi ne a yi mana tarbiyya mu samu wannan matsayi na takawa shi yasa dukkanin annabawa abinda suka zo da shi kenan umarin da taqwa karanta suratul shu'ara annabi nuhu mai ce wa mutanensa ala tattaqun annabi hud mai ce wa mutanensa ala tattaqun annabi um, salih mai ce wa mutanensa ala tattaqun lut mai ce wa mutanensa ala tattaqun har shi ma shu'aib ala tattaqun Allah ya ce shine wasiyar da ya mutanen farko kuma shine wasiyar da yake mana mu ji tsoron Allah walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah kai Allah madaukin sarki ya ce ma baya karban aiki sai na masu taqwa innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin Allah ya faɗa mana cewa duk alhairin duniya yana tabbatuwa ne ta hanyar taqwa in kana son al'amuran ka sai sauki ka zanto mai taqwa wa man ya ya yaj'al lahu min amrihi yusra in kana son wadata a nan gidan duniya ka kai taqwa wa man yattaqillaha yarzuqu menene wa yarzuqu min haythu la tasib in kana cikin kunci kana son ka fita daga kunci lizimci taqwa wa man ya ya yaj'al lahu makhraja hmm? idan kana son a kankare maka zunubanka lizimci taqawa wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi ko walau anna ahlal qur'ani ko ahlul kitab amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im idan kana son kada ka tabe a nan gidan duniya kar ka samu matsala lizimci taqwa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin in kana son ka zama wali lizimci taqwa ala inna awliya allahi لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة إذن باكا سن tsoro da bakin ciki a ranar tashin alkiyama kai anan ma duniya lizimci ta kawa idan kana son taimako lizimci ta idan kana son kada ka fada cikin a hawa lizimci takawa a lahira Allah madaukin sarki ya gaya mana tsira na masu takawa ne kadai daga azabar Allah madaukakin sarki innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin Allah madaukin sarki ya gaya mana su yake karban ayyukan su su suke da ghuraf mabniya min fawqiha ghuraf suna sama da kafirai za su shiga aljanna ma Allah yana cewa ya shirya ya shirya ta ne kawai yayi tanadinta ne saboda masu taqwa wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin su Allah ya musu tanadin taqwa su ake wanke musu zunubbansu duk abinda suke so a lahira Allah yana ba su abotansu ne kadai bai yankewa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu'un illa al-muttaqin aljanna ba wai su ne za su je kusa da ita ba za a kusanto ne da ita zuwa gare su wa fatil jannatu lil su ne suke da matsayi na aminci innal muttaqina fi maqamin amin a wani waje shi fi jannatin na'im yace fi jannatin wa nahar fi maqad sidqin inda malikin muqtadir Allah madaukakin sarki ya samu cikin waɗanda za su samu waɗannan abubuwa Allah ya sa azumin mu ya zanto sababi na tsoron Allah na samun wannan manzila da matsayi na takawa a nan za mu tsaya a wannan tafsiri na wannan shekara Allah cikin ikonsa ya datar da mutum da aka buɗe wannan masallaci shekara uku kenan baya ko? uku ko hudu na'am shekara hudu kenan ko? mun yi tafsiri a wannan masallaci kuma ba mu yanke ba sai dai da shekarar da ta gabata da wannan shekaran tafsirin bai tafi tiryan-tiryan daga farko har izuwa ƙarshe ba makan zo wani dalili ya sa mufasa waye gari haka nan dai to musamman ma wannan shekara ɗin ina jin wannan shi ne majalisunmu na goma sha ɗaya a tafsirin da muka yi a ramadan ɗin nan da mun saba mu yi kwana 27 ko 28 to kaddara ce ta Allah madaukakin sarki muna roƙonsa ya ƙara ba mu dama da ƙarfin gwiwa na gudanar da wannan aiki na tafsiri annabi alayhi salatu wassalam yake cewa amman la yashkuru nas la Allah wanda bai gode wa mutane to ba zai gode wa Allah ba dan haka nake amfani da wannan dama na fara ƙara godewa Allah maɗaukakin sarki na ni'imar lafiya da wadata na zuci da hankali da ya bamu har muka iya gabatar da wannan karatu muna roƙonsa ya daɗa mana daga cikin ni'imominsa baki ɗaya ya kuma ba mu dama na ci gaba da godiya ma wannan ni'imomi nasa sannan ina godiya na musamman ga mutanen da suke da hannu wajen wannan tarbiya da aka yi mana da har muka samu dama muke iya yin wannan karatu ina nufin iyayenmu baki daya Allah madaukakin sarki ya albarkaci iyayenmu Allah madaukakin sarki ya ƙara musu daraja ya sanya aljanna ta zanto makomansu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya yi musu rahama ya kuma ɗaukaka su ya ba su makwabtaka da annabawa da siddiƙai da shahidai da nagartattun bayi a cikin aljanna iyayenmu da suke da rai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu wadata na abin hannu da wadatar zuci da yalwa na lafiya kuma ya albarkaci zuri'ar su baki ɗaya lallai ni musamman ina samun goyon baya sosai na mahaifina dangane da abubuwan da nake yi na karatu so da dama wannan majalisan yakan zo da kansa ya zauna shi ma ya ji wato ainihi wannan tafsiri wannan abu ne da zai sa maka annashawa ah, <clears throat> kuma ka ji daɗin haka ɗin sannan kuma abu ne wadda wani lokacin ma zai ma saiti idan samarta ta so ta fizge ka za ka tuna ga mahaifinka kusa za ka ɗan daidaita yawa to kaga wannan shi ma wani support ne da wannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara masa ɗaukaka ya kuma ƙara masa ƙarfin gwiwa wajen tarbiyya da yake mana baki ɗai domin samun karatu na addinin musulunci da kuma ingantaccen rayuwa a nan duniya da lahira baki ɗaya wanda ya gina wannan masallaci yana bukatan shi ma addu'a na musamman shine alhaji sufyanu bage domin ba don gina wannan masallaci ba kun ga wannan tafsirin ba nan za a yi ba sai dai ayi yi a wani wuri tana iya waɗanda suke nan unguwan to wani tafsirin za su je su ji ba wannan ba saboda haka muna masa fatan alheri Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri ya ƙara bunƙasa masa ah, dukiyansa ya sanya albarka cikin dukiyansa ya biya masa bukatunsa na alkhairi duniya da lahira lallai yana ba mu gudunmawa dangane da wannan tafsirin mukan sanar da shi idan za mu yi wannan tafsirin kuma nakan ma tura masa wannan tafsiri din a mafi yawan lokaci idan mun yi kuma ina kyautata zancewa cewa yakan samu lokaci wani lokaci shi ma ya saurari tafsiri din farko da muka fara wannan tafsirin ya ma bayar da kuɗi banda moral support ya bayar da material support na wato ainihin kuɗi cewa a ba malami mai tafsiri da wato shi mai alaramma mai jan baki wannan dole mu yi masa addu'a mu kuma nuna godiyanmu dangane da wannan akwai ma shekarar da muka yi masa magana ina jin shekara ta farko ɗin kenan ko ko kuma shekara na biyu cewa ya dace wannan karatu da muke yi ya isa ma mutanen da ba sa iya zuwa nan wurin mana ta hanyar gidan rediyo ya ɗauki nauyi aka zo aka fara ɗauka wannan karatun ina jin an yi na waɗansu ranaku masu yawa a watan ramadan a wannan shekara ɗin ana sa na ina jin minti talatin a gidan rediyon mbs sauran shekarun ne ba mu samu wannan support da wannan gata din ba mana kuma kira cewa da adage da wannan din saboda duk wanda ya ji wannan karatun a gidan rediyo ya yi aiki da shi kai da ka isar masa da karatun za ka samu kamishan za ka samu ladan haka da to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri sai abu na uku shugaban ƙungiyar izala na wato ainihin wannan jiha alhaji abdullahi gindau yana daga cikin wanda suka ah, kokarta ni na zo wannan masallaci a matsayin liman sannan kuma shi ma yana ba mu goyon baya na wato ainihin wannan tafsiri a shekarun baya yakan zo ma shi ma wannan tafsiri ɗin bana mu gan shi ba tana iya saboda number one ba kullum muke yi ba na biyu shi ma ayyukansa ah, suna da yawa saboda haka shi ma muna gode masa da gudumawa da yake bamu da shi da sauran mutane da suke tare da shi Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri sannan abu na gaba su mutane da suke kula da wannan masallaci daga shi limami aratidi izuwa mai kiran sallah izuwa masu gadi na wannan masallaci muna jinjina musu kokarin da suke yi da abubuwa na alkhairi da suke yi kun ga dai ba wuta amma kullum zamu zo mu yi wannan tafsirin za a tayar da da janareta wani lokacin tabbas kudin da ake bayarwa na sayan mai a janareta bai kaiwa su suke san yadda suke yi su nemi mai a ci gaba da wannan harka na tafsiri muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri Allah madaukakin sarki ya ƙara musu kaimi wajen hidima da wannan masallaci Allah madaukakin sarki ya yi musu jagora bisa wannan sai ku masu sauraron wannan tafsiri masu zuwa waɗansu daga nesa suke zuwa saboda suna ganin suna amfana da haka za su bar sauran wuraren tafsiri su zo nan wajen muna roƙo Allah madaukakin sarki ya haƙƙaƙa wannan kyakkyawan zato da suke mana ya sanya wannan abin da muka faɗa na tafsiri ya zanto mai amfani a gare su Allah madaukakin sarki ya ya amfane mu gaba ɗaya da abin da muke faɗa dole in jinjina wa shi alaramman mu wanda shi ma kamar yadda ni na nakan zo daga kefi domin yin wannan karatun shi ma yana aiki a nasarawa ya haka yake zuwa shi ma kullum a lokacin da ake karatu zai zo daga nasarawa idan yake zuwa mai wannan uh, mai wannan karatu tare da shi uh, da kudinsa yake zuwa saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri ya kuma yi masa jagoranci ya ƙara masa ƙarfin haddansa ya sa alƙur'ani mai girma ya zanto hujja a nashi ba hujja a kansa ba akwai dan uwa da yake tura wannan karatu da muke yi a group da ya bude na whatsapp eh, adam aliyu inda shi ma dole mu gode masa a ta dalilin sa mutane masu ɗimbin yawa a garuruwa daban suna sauraron wannan tafsiri da muke yi a nan ana yi za a tura kuma tun da an fara ba a taɓa fasawa ba Koyaushe ana turawa shi ma wannan gudumawarsa ce shi yake sa datarsa ya tura wannan ba wani asusu muke da shi a wannan masallaci na yin aiki irin wannan ba Allah madaukin sarki ya saka masa da alheri akwai mutane da dama da suka rubuto min cewa in yi musu addu'a a wannan wata sannan kuma in roƙe ku yi musu addu'a wanda ina jin na faɗa muku wannan shi ma a kwanaki da suka gabata to muna roƙon duk mai bukatan addu'a Allah madaukin sarki ya biya masa sa na alheri duk abin da suke jin tsoro na sharri Allah ya kawar da shi daga gare su dukkan musulmi Allah madaukin sarki ya biya mana mu na alheri ya kawar mana da duk abin da muke khaufi na wato ainihin sharri wanda muka sani da wanda ma ba mu sani ba sannan da ƙarshe na saba ina mana tambihi cewa idan muna ƙarshen wannan wata to ƙarshen wannan wata ya fi falala a kan farkonsa kamar yadda muka sha faɗa ko a hudu ba ɗazu mun yi bayani wannan ko to lallai ya dace a abin da ya yi saura mu yi ƙoƙari in ka fara khatma alƙur'ani baka ida ba wani abu ya shagaltar da kai ka yi ƙoƙari ka in kana da niyan yin wani alkhairi ma wani wannan abu ya shagaltar da kai ka yi ƙoƙari ka yi kafin wato wannan watan ya fita alkhairin da za ka yi a wannan wata musamman a waɗannan kwanaki na ƙarshe sun fi falala na sha gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a ya ce ya Allah ka sanya mafi alherin aiki na ya zanto shine na ƙarshe innamal a'malu bil khawatim saboda haka mun zo ƙarshe ya dace a rubanya aiki na alheri sannan akwai magana na zakatul fitr da muka saba yi shi ma yana da kyau kowa ya yi ƙoƙari ya ga cewa zai fitar ina son yi magana da samari musamman saurayi yana da kuɗi da zai sa data ya yi chatin. Hmm, a wayansa amma idan lokacin zakatul fitr ya zo shi ya san babansa ne zai masa kai ba za ka yi girma ba kai baka san ladan ne ka fidda kanka da kanka yana da kyau ku sani duk da ya balaga fa a tsarin musulunci shiyar da shi ihsani ne ubansa yake masa ihsani ne kafin ya balaga ne ya koya masa aiki da sana'a da sauransu wannan wajibi ne a kansa ya ciyar da shi lokacin da yana walad ɗinsa amma idan mutum ya balaga to wannan ba wajibi bane akan mahaifinsa ya ciyar da shi Eh, ya koyar da shi sana'a ya iya sana'a sai kuma ya ya kyale shi ya ciyar da kansa kenan duk da da ya balaga ya dace ya zo ya ce wa mahaifinsa baba ni ma ina so in samu wannan lada in sauke wannan wajiban na wannan shekara a yanzu da Allah nawa ake saka ake saka kuɗi ai data na wata ɗaya ya dafi ɗari ko alal akalli ɗari to dubu ɗaya to zakatul fitr in zaka fitar nawa ne mudu ɗaya da rabi na shinkafa wannan forin ɗin mudu ɗaya da rabi shine sa'i ɗaya shine sa'i ɗaya shine abin da zaka fitar ka ba ka bayar a matsayin zakatul alfitr to dan Allah mudu ɗaya naira nawa ne yanzu ya kai dubu ɗaya mudu ɗaya da rabi ya kai dubu ɗaya ba zai kai dubu ɗaya ba to kaga ɗari shida to kana sa data karkashin uh, kowane wata wani kowane sati kana sa data kai abin da ya dace da wanda bai dace ba amma wannan da ya zo kai baka da kuɗi ai ba kanka bane babanka ne zai maka a'a yana da kyau su ma iyaye su yi wa 'ya'yansu tarbiya akan wannan ɗin dan so da dama mutum sai yayi aure tukun ya shi ne a lokacin da ya zama mutum sannan zai fara yin waɗansu abubuwa na irin waɗannan na wajibai to muna jawo hankalin samari da iyaye cewa a koyawa samari wanda suke da abin yi fitar da wannan zakatul fitr din daga cikin dukiyarsu da suka yi aiki suka samu na halaliyarsu sai magana akan abin nan idi shi ma wannan dole mu jawo hankalin samari lallai idi bauta ne ibada ne farin cikin nan da ake yi da sa abin nan kyawawan tufafi da ziyartar dangi hmm, da yin wasa duk waɗannan ibada ne saboda Allah maɗaukin sarki ne ya bayar da dama a yi su so ka yi su da wannan manufar sai ka samu lada in ko haka ne to kaga ba lokaci ne da zaka samu ka je kana sabo ba ba lokacin ne da za ka keɓe da budurwa ta zo ɗaki ku zauna tare shaidan ya shiga tsakanin ku a yi ɓarna a ranar idi ba akwai mutane da yawa mashaya ta ba in ramadan ya zo sun daina abin bakin ciki ne a ce ana gama ramadan daga ranar idi kuma ka dawo tuban zuru kenan akwai mashaya giya wanda da ramadan ya zo ya kwantata masa sun daina a ranar idi daga nan za su je fati za su je safa su abka mashan giya wannan an koma ruwa kenan saboda haka yana da kyau musan mahimmancin azumi ya yi mana tarbiya ne bayan nan mu ci gaba daga ƙarshe ina son in miƙa wannan kogon bara sannan kuma in yi mana albishir ina son miƙa kogon bara ga shi um, alhaji sufiyanu bage wanda ya gina wannan masallaci kuma yake kulawa da ayyuka na wannan masallaci cewa lalle muna buƙatar tafsirin da muke yi a wannan masallaci a ramadan da wajen ramadan ana ɗaukansa ana yaɗawa al'umma da dama daga cikin mutane suna buƙatar haka akwai waɗanda sun sha tuntuɓa na cewa akwai yanayi da za a ba su dama su ɗauki nauyin wannan tafsirin ana yadawa na ce musu yanzu dai alaji biyanu shi yake komai a harkar masallacin nan saboda haka mu bar masa wannan amma insha Allah zan samu lokaci da zan yi bayani akan wannan in ya bayar da dama waɗannan su ma su zo su samu ladar da yake samu a wannan masallaci saboda haka muna wannan kira a gare shi sannan za mu yi magana insha Allah ah, da shi dangane da wannan sannan kuma bayan nan in ta kama za mu bude kofa ma duk wanda yake da wani abu na agaji wanda yake so a sakamakon karatu na wannan tafsiri to insha Allah za mu sanar albishir da nake so na mana shine cewa yau shekara uku ina cewa za mu fara karatu na ɗaliban ilimi a wannan masallaci to insha Allah bayan wannan sallah mutanen nan da suka rubuta sunansu da muka sake musu text suka tabbatar da cewa eh suna da interest za su yi wannan karatun insha Allah bayan sallah din nan za mu yi musu test za mu gayyace su meeting kuma ba da jimawa ba insha Allah nima kamar da ma yanzu na fara zama a gidan liman to zan dawo zama dindindin idan na zo lafiya ina wannan gidan kuma a gidan za mu fara karatun insha Allah Eh, za mu faɗi eh, lokaci ɗin amma imma asabar na bayan sallah ko na sama da wannan za mu gayyato waɗannan mutanen mu yi taro a wannan masallaci daga nan asabar mai zuwa za mu fara wannan karatun insha Allahu in Allah ya bar mu cikin masu rai masu lafiya sannan in mun tsora a wannan halakat na gama gari na mutane insha allahu shi ma za mu buɗe a wannan masallaci domin muraya wannan masallaci da wato ainihin ilimi na sunna annabi sallallahu alaihi wasallama a dore akan wannan tafsiri da muke yi da kuma fiqh da sauran ilimin muka na musulunci Allah madaukin sarki ya karbe ibadunmu baki ɗaya. Allah ya saka muku da alkhairi na wannan guduma da kuke na zuwa wannan tafsiri shi ma yana ƙara mana ƙarfin gwiwa Allah madaukin sarki ya sa mu dore bisa wannan aikin alkhairi da muka fara shi Abin da muka faɗa na daidai tun da muka fara wannan tafsirin zuwa yanzu falala ce ta Allah mana roƙonsa ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure wannan gajiyawa ce irin ta ɗan adam mana roƙon Allah ya gafarta mana kuma ya datar da mu da wadda zai ganar da mu kuskuren mu a cikin ku ko a wanin ku kuma ya ba mu dama na wato ainihin gyarawa Allahumma amin Allahumma amin mana roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan kasa ya yi wa shugabanninmu jagoranci na alkhairi duk fitintunu da suke tasowa Allah ya kawar mana su Allah ya haɗa kan musulmin duniya basa littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam makirai da suke makirci su ga cewa sun raba kan al'umman musulmi ta yadda za su tsananta gaba tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa ko waɗansu kungiya na musulmi da waɗansu kungiya ya Allah kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su ya Allah ka ganar da musulmi su wane ne makiyan su na hakika ne kuma ka ba su dama na yin galaba a kansu wannan ƙasa namu Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya ya wadatar da mu daga wannan yanayi da muke ciki na talauci ya ba mu waraka daga curuta da suke damun da yawa daga cikinmu sarakunanmu na musulmi Allah madaukakin sarki ya musu jagora Allah madaukakin sarki ya shiryar da su basa tafarkin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama mu na siyasa Allah ya shirye su Allah ya bamu mu shugabanni na kwarai ya kuma tabbatar da su basa kan turba Allah ya fa mana kurakuranmu ya karbi ibadunmu ya sanya mu cikin waɗanda aka yanta su daga shiga wuta aka rubuta su cikin waɗanda za su shiga aljannatul firdaus cikin makwabtakan annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai kai da ma makwabtakan shugaban annabawa da manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik za mu faɗi lokacin da za mu ɗora a tafsirin juma'a juma'a ɗin bayan sallah insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh